ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جاب لك تعالى ليس لمن أدعى وأن مسلاتي نقل دنشي أبير من كل أجهر جباوة وأن يمشي na alhamis biyu ga watan ramadan a shekara ta 1447 a lissafin hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne 19 ga watan biyu a shekarar 2026 a lissafin da ake kira miladiya a zamanmu na 168 a karatun tafsirin alkur'ani mai girma musamman kuma daga littafin malam abdurrahman bin nasir ibn sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kamar da muka ji ya karanta aya ta 174 da aya 175 da kuma 176 wadda ita ce ƙarshen suratun nisa'i tsarin mai shekara ka nawa a suratun nisa'i eh, to allah ba mu dacewa <clears throat> allah amfani mu da abin da muke karantawa yau inda za mu tafi mu ba sharatan tun da dama jiya mun faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا وعملوا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما bayan mun sharhin wannan هذا من zaman za mu ci gaba mu ba shartar mu karanta abin da malam ya ambata a littafin saboda amfani da lokacin malam ke cewa wa fi qawlihi a faɗin Allah ta'ala da yace min rabbikum ta kun ga cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhan min rabbikum da ya so zai iya cewa qad ja'akum burhan ko kuma ya isa hujja ya isa dalili cewa burhan din ne ko bai ce min rabbi ba to faɗin min rabbikum din nan yana nuni akan darajar a ita wannan hujja tunda daga gun Allah take ko wannan hujja kuma ita ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ke cewa min rabbikum inna yace ma yadullu ala sharafi hadha burhani wa azamatihi wannan yana nuna girman wannan hujja da darajarta ko darajar wannan hujja da kuma girmanta haifu kana min rabbikum inda ta kasance daga ubangijinku allazi rabbakum wanda ubangijin nan shine wanda ya muku tarbiyya A tarbiyyata diniyata wa uh, duniyawiyya, shi muku tarbiyya tarbiyya ta addini da tarbiyya ta duniya Eh, babu dama dan adam ya fita daga tarbiyyar Allah sha'a am aba ta addini da iradarsa a shar'iyya ya ce a yi kuma in ya ba da tauziki ga wanda ya dace ya yi ga iradarsa shari'a ta tabbata ya ce a yi wani bai yi ba wanda bai yi ba din nan iradar Allah ce kauniya ta tabbata a kansa haka Allah ya ga dama amma kuma mutumin shi ya zaɓi ya ƙi shi ya sa za a yi masa ƙuƙuba a kan ƙinye saboda an ba shi zaɓi to duka wannan da tarbiyya ta iradar nan shar'iyya da ta abin da ya shafi rayuwar duniya da sauran ma abin da ba shi da alaƙa da addini da cinka da shanka da iskar da za ka shaƙa zamantakewar ka fitar ka shigar ka zamanka alaƙar ka da iyalai alaƙarka da makota da duk abin da kake yi a rayuwa gudanar da rayuwarka farkonta da ƙarshenta numfashinka na farko da numfashinka na ƙarshe duk a hannun ubangiji kuma gudanar da wannan abu da tarbiyyar duka shi ne ke yi to ya ce muku ga hujja nan daga wurinsa wannan ya nuna a tunda ko bai faɗa ba lalle daga wurinsa take to faɗar yana nuna girman hujjar da muhimmanci ai an gane insha Allah to kuwa musamman kamar da malami suka fassara in kasancewa wannan hujjar ko wannan burhanin da ya zo daga Allah ba kowa ake nufi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi kadai ya isa ka gane cewa lalle manzancin manzon Allah gaskiya ne eh tunda aiko shi din nan ba wani ne ba waye yayi Allah ne wanda yake baka numfashin nan wanda yake baka abincin nan to kuma ya aiko maka abincin ruhi abincin ruhi shine alqur'ani da shari'a ta hanyar wa aka aiko ta hanyar biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu kana من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية فمن تربيته لكم daga cikin tarbiyyar da ya muku allati alaiha wadda ya cancanci a yaba masa a gode masa wa yushkar a gode masa daga cikin wannan tarbiyyar wadda ta cancanci a gode wa Allah a kanta an ausala ilaikum albayyinat shine ya isar muku da waɗannan hujjoji li yahdiyakum biha don ya shiryar da ku da su da ya ga dama da ya bar ku bai aiko da kowa ba kuma ya wajabta muku ku yi abin da yake so amma ya faɗa ba zai azabtar da kowa ba sai ya aiko manzo kuma ga manzo ya zo kuma muna mu manzan shine fi kowanne manzo daraja ko namu manzan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan babu wani annabi babu wani manzo kuma ya fi kowa tausayi a cikin halittar Allah ta'ala to tunda Allah ta'ala ya zaɓe shi ya turo mana lalle alama ta cewa Allah ya mana abin da ya cancanci mu gode masa ko lalle mu gode masa kai in Allah bai ma komai ba ya barka a cikin talauci ya barka a cikin wahala ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ka samu shi ya sallallahi ta ishe ka koma ba ka da bakin ciki ba ka bukatar tashin hankali na haka talauci da rashin samun hali a rayuwa kada ya taba sanya ka ka haukace ka tuna Allah yana nan duk abin da kake samu dama daga wurinsa ne ran da ya yanke ba wani ne ya maka rowa ba yawwa duk wanda ya ki baka shi dama can sababi ne kar ka ji haushinsa Allah ne bai rubuta dama wannan abin da ka bane za ka karka ji haushin kowa saboda ya hana ka duniya duniya ba ta kai ibar haka ba e ka koma zuwa gurin asalin mai ita wanda ya bashi in ka roƙa sai Allah ya ajiye wancan din kila ma a dalilin ka sai Allah ya azabtar da shi ya kwace dukiya sai Allah ya turo wani ya baka ko ya bude maka wani sababin da zaka samu wannan abu Allah fa lamarinsa ya fi kowane lamari daɗi ba mai shan wahala irin wanda bai san Allah ba bai fahimci Allah ba bai gane Allah ba kuma bai yadda da Allah Allah ta Allah ya tsare mu yake fa min tarbiyati yau an awsala ilaikum albayyinati liyahdiyakum biha ila as-sirati al-mustaqim dan ya shiryar da ku zuwa ga hanya madaidaiciya mai kakkiya yawa al-mustaqim shine wanda babu i'wijaji a ciki i'wijaji shine karkata yawa mai kakkiya yawa wadda take babu wani abu na suka a jikinta wasfan ta ɓangaren siffarta babu kuma karkatar da za ta sa ka kasa miƙewa sannan kuma babu wani ƙwarzana ƙwarzana a jikinta na shubuha da zai hana ka gane ita ce istiƙamar ta kowace fuska hanya ce mai kakkiya babu karkata babu ƙwarzane ƙwarzane babu ramuka babu kwazazzabo in ka bi ta dudar za ka ganka sai shiga aljanna Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan shirya a yace wal wusul ila jannatin na'im da kuma akai zuwa ga gidajen aljanna na ni'ima Allah ya kai mu Allah ya sadar da mu da aljanna Allah kuma ya shigar da mu aljanna wa anzala ilaikum nuran mubina kuma sannan Allah ta'ala ya saukar muku da nuran mubina in ce wa anzalna ilaikum nuran mubina Allah ta'ala ya saukar muku haske hasken da yake mabayyani je mun yi magana akan wani ba sai mun nana ta ba ana al-mubin yana zuwa da ma'anar mubayyan bayyananne abin da yake kuru-kuru babu rikici a cikinsa babu shubuha babu wani abu da zai hana ta gane yana kuma zuwa da ma'anar mai bayyana waninsa an gane yawwa alkur'ani shi kansa a bayyane yake sannan kuma mai bayyana waninsa ne yawwa shi ke bayyana menene gaskiya shi ne ake kiransa alfurkani Allah لأنه يفرق بين الحق والباطل yawwa domin yana bambance tsakanin abin da yake gaskiya da abin da yake karya, shine ma'anin al-furqan yawwa criterion abin da shine ka'idar da za ta nuna maka a daidai ake ko a bata ake abin da in ka kalle shi za ka gane duk wanda yake tare da shi to yana kan daidai duk wanda ya karkace masa to ya bata daga ka kalle a nan ne ma'aunin yake to haka alkur'ani yake yace wa huwa hadha alqur'anu alazim shine wannan alqur'ani mai girma alladhi qad ishtamala ala ulumi alawwalin wal akhirin wanda ya kunshi ilmomin mutanen farko da ilmomin mutanen ƙarshe yawa cikin alkur'ani Allah ya ba mu labarin tun halittar annabi adam ko da yadda Allah ya ce wa mala'iku zai halicci wani khalifa a bayan ƙasa ko da mai mala'ikun suka ce muga dai wannan shine farkon tarihin kowa da kowa tun kafin a halicci annabi adam din an gaya mu sai kuma aka halicce shi daga mai aka halicce shi duk Allah ya ya Allah ya halicce shi ya faɗa mana shi ya halicce shi da hannunsa da hannayensa guda biyu ya yaye ba mu sani ba amma ya ba mu labari shi ya halicce shi ya busa masa rai ya sanya masa rayuwa tana tafiya da jini da sauransu ya rayu da ya yi masa mata ya zaunar da shi a aljanna ya ba shi abinci ya ci daɗi ya ce kul ga ɗaya can karka taɓa duk wannan tarihin ba a bar mana saboda duk a nuna mana wato yadda ake bin abu sannu sannu babu gaggawa a ciki sannan kuma cewa komai da tsarin Allah yake tafiya farkon abin da ya halitta ɗin ya sa masa doka ga abu kaza duk an baka naka ne ni'imomi sun fi yawa ɗan abin da aka hana ka hinken nan ɗan kwaya ɗaya ne amma aka kasa haƙuri Dan a nuna haka halayen ‘ya'yansa za su zama kuma haka muke yanzu an ce mana ga wannan duk ni'imomin nan da Allah ga su nan da yawa birjik ɓata lokaci ne ka zauna kana lissafa su Allah ya muku kaza ya muku kaza amma ya ware iya abin da ya haramta kun fa kuka yi kaza kun kuka yi kaza in kuka rabu da kaza din za ku kuna cikin ni'imomin Allah to Allah ya san haka za mu zama duk ya ba mu labari ya ba da labarin yadda aka fara shirka kowane zamani shirka ta faru kuma da yadda aka fara aiko an manzanni suna tunkarar masu shirka ne da yadda suka karyata su da yadda annabawan suka yi addu'a Allah ya hana ka duniya gaba ɗaya aka fara wannan da annabi Nuhu sannan haka aka taho annabi ibrahim annabi lut sauran annabawa suka zo annabi isma'il ishaq yadda Allah ta'ala duk ya ba mu ga sunayensu nan da waɗanda ya ba mu sunayensu wanda bai ba mu sunayensu an yi ba da labarin manzannin da annabawan an ba da labarin kuma kangararrun fitattun aka ba da misalai akan wasu irin su fir'auna saboda ƙarfin mulki ko irin su ƙaruna saboda dukiya ko wani wurin a ɓoye a bar mana ba a faɗi sunan kowa ba a ce ƙalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi duk waɗannan abubuwa duk a ina muka same su a cikin Alƙur'ani, to an kuma ba mu labarin waɗanda suka zo daga baya da kuma zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin mutanen da ya samu da kuma ƙarshen zamani me zai faru za a yi kaza za a yi kaza dan ka Alƙur'ani akwai labarin al-awwalin wa kuma al da in kana neman shiriya wanne littafi ne ya siffantu da waɗannan ai babu littafin da ya siffantu da wannan in ba alkur'ani da aka karka tafi neman shiriya a wani wuri ba a wurin alkur'ani ba da kuma wanda aka saukar wa alkur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal akhbar as-sadiqa da kuma labarai waɗanda suke na gaskiya duk girman ƙiyayyar wanda bai yarda da Allah ba bai yarda da alkur'ani ba har yau an rasa wanda ya yi amfani da bincike ya ƙaryata alkur'ani me yasa nake bincike yau ba? bincike na masu hankali amma faɗi da baki an faɗa ƙarya ne an faɗa amma a kawo hujjar da take nuna ba daga Allah yake ba babu dan adabin da zai iya yau da haka duk labaran da ke cikin alkur'ani gaskiya ne babu kuma labarin da ya kai shi gaskiya annafi'a kuma masu amfani su labaran akwai labarin da ba shi da amfani ko yawwa labarin cin mutunci labarin ƙarya labarin hada fada labarin annamimanci labarin tada hankali ko labarin zage-zage duk waɗannan abubuwa ne marasa fa'ida yawwa amma labarin alkur'ani labarai ne na gaskiya kuma annafi'a Wal'amri bi kulli adil sannan a cikin alqur'ani akwai umarni da duk irin adalci duk irin adalcin da kake so a yi maka da wani yake so a yi maka to akwai shi a cikin alkur'ani musulunci bai bar kowa ba kaga idan akwai wanda kai a ganinka yana da wahala kai masa adalci ai ba irin makiyinka kuma kafiri haka ne ko ba ku banci wannan ba makiyinka baya san Allah kuma kai ma baya san ka to ko shi sai da Allah ya ce ai masa adalci Allah ya ce ai masa adalci shi sa za ka yi mamaki a samu mutum musulmi baya wa dan uwansa musulmi adalci tun da gashi Allah ta'ala ya ce wanda ba musulmi ba duk adawar da take tsakaninku kada ta hana kai masa adalci wala yajrimannakum shana'anu qawmi ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa yin adalci ne shine aqrabu littaqwa kana son ka samu da'a ga Allah da tsayawa akan hanya da tsoron Allah to ka zama mai adalci Eh, yin adalcin kuma shine mafita ko shugabanci kake yi akan al'umma ko kuma a gidanka duk ka tabbatar da kana adalci za ka ga zamantakewar ta fi daɗi daga ka buɗe rashin adalci ko za ka ga ka haramta wa kanka zaman lafiya ka haramta wa al'ummar ka zaman lafiya saboda tsabar zalunci a cikin Alƙur'ani har yanzu akwai ihsan kyautatawa yauwa bayan adalci akwai kyautatawa kyautatawa ga makoci kyautatawa ga maraya kyautatawa ga iyalinka tukuna kyautatawa ga 'ya'yanka kyautatawa ga duk abu mai rai duk abu mai rai har dabbobi har tsirrai duk akwai kyautatawa gare su wallahi babu addini da yake da ihsani irin musulunci babu addini mai kyau wanda ya hada duk alheri ko ka duba rayuwar waɗanda ba musulmi ba irin yadda suke kokawa a kan duniyan nan ba abin da ba za su yi ba za su iya eh, kashe ɗan adam ba su damu da komai ba don sun kashe ɗan adam in gari guda zai kare kan su samu abin da suke so duk ba su damu ba amma a musulunci duk babu wani a musulunci sai aka ce maka rai ɗaya in ka zubar da jininka ka kashe to hukuncinka girman abin da kai ne kamar ka zub da jinin duk duniya saboda a nuna maka cewa rai kuma kun ga nan ba a faɗi ta mumini ko ta kafiri ba fa hmm? ko da ba ta mumini ba ce ko ta kafiri ce in wanda aka haramta a kashe shi ne to shi ma ce ta haddi ne a kashe shi Allah ya hana kawai a kashe kafiri saboda zamanta kafiri ko yawwa ba saboda kafircin kawai za a kashe shi ba amma ta'addancin da zai wa musulunci ko kuma in ana jihadi to shi ne za a kashe shi saboda ya fito jihadi amma haka kawai a ce wannan ba musulmi ba ne, kawai a tashi a kashe shi ba a musulunci aka karantar da haka an ban jona abu yawwa shi ta barna ce mutum kawai ya zo ta kakkashe mutane ya kashe wannan ya kashe wannan ba karantarwar addinin musulunci ba ce kuma ya cancantar goyon baya wajibi ne a yi masa hukunci shari'a ta tabbatar da ta dakatar da shi daga abin da yake yi na zubda jinin al'umma ala tsare mu adalci sai musulunci a baiwa mata yanci yancin da ake ta su zo su kwata duk an riga an ba da shi babu addinin da ya baiwa mata yanci irin addinin musulunci a baiwa 'ya'ya haƙƙi a ba su yancinsu a biyo marayu yanci kai kamar da zai ambata da zu in an biyo kafiri haƙƙi da adalci da yanci da kuma kyautatawa wane ne ba za a baiwa kyautatawa da adalci ba Allah ya ƙara fahimtar da mu addinin musulunci akwai kullum kira da na saba yi cewa masu da'awa a zamanin yanzu yana da kyau su fuskanci da awa kiran mutane kenan zuwa ga addinin musulunci su yi amfani da wannan hanya ta bayanin mahasinin islam ai ba da fara faɗin wannan ba ko yau malamai manya na zamanin nan namu sun kwadaitar a kan haka yau in kana bayani baka mallaki zuciyar mutane ba kuma ba kowa yake ganin girman ka da girman abin da ka faɗa don haka da zara idanka da faɗanka ba za su samu mutane su karba haka abin da ya fi dacewa shine ka bayyana wa mutane kyawun dokokin na musulunci maimakon hantara da zagi da cin mutunci sai kowa ya fahimci yadda abin yake kai ka fara fito da abubuwa masu kyau na shari'ar ta da kake kudayin ayi da kake so a tafi a kanta wasu sun jahilci wannan abin da kake talla iyayya ta rufe musu ido ba su ga duk bayanin da kake ba to in ka zo kai bayanin alheran da suke cikin dokokin shari'a ko sai ka ga wanda ba musulmi ba ma sai kwaɗayin shari'a ne mutum nawa ne suka musulunta daga cikin waɗanda ba musulmi ba sakamakon sun ji al'adu ashe mata ma suna gado a musulunci saboda su a al'adar ɓangarensu a inda suke rayuwa kuma a wannan ƙasar tamu fa akwai inda ba su san mata ma suna gado ba a wannan najeriya tamu a wani ɓangare na wasu al'ummomin ba su san in mutum ya mutu mace tana gadonsa ba kawai babu su a ciki sai dai a ja su wasu suka ji wannan doka ta musulunci ashe ga yadda take suka ce ashe mu wannan da shi muka bi wannan addinin da mun samu ma jin daɗi a duniya da yawa sun musulunci to kaga wani wurin bayanin cewa ba a kan daidai suke ba shi kaɗai ba shi ne zai sa su gane addini har su zo su bi ka ba an gane yau za ka hada da wannan din cewa ba akan daidai suke ba kuma ga abin da yake daidai ka kawo musu tauhidi ka tallata musu ka nuna musu kyanka domin babu abin da ya fi cancantar a fara tallansa irin tauhidi to amma in ka iya hanya mai kyau in ko baka iya tallan tauhidi ba sai ka kori mutane daga tauhidi da gaske haka ne kana da kikin tauhidi kana son ai tauhidi to amma in baka bi hanyar da za ka kwaɗaitar da mutane su gane darajar tauhidin ba sai kai hasara ta mutane ka ce ai yi ni ba mutane nake son su bi ni to ai alƙalla ko dan tausayi hmm, ka ja hankalinsu su zo su zama sun bi wannan abin da kake bi don haka in ka kyautata bayani wallahi ba ka taɓa yin hasara ba kuma ba matsoraci ba ne hmm, wannan abu ne mun shafa faɗarsa abin da nake so in ambata shine mu rika amfani da kyawawan abubuwa da musulunci da karantarwar musulunci ta zo da shi mu rika tallatawa za ka ga wani gafin adawar da take zuciyarsa za ta ragu ashe kuna da abun alheri ma na kaza wallahi ba mu sani ba shine kawai abin da nake so wa ko wa ma'ana bi kulli adlin wa ihsanin wa khair to Allah ya yi umarni a cikin alkur'ani da kowane irin adalci da kowanne irin ihsani da kyautatawa wa khairin da duk alheri babu wani alheri ma fi ta'abbudi wa ma fi ta'amuli da Allah bai bayyana mana umarni da shi a cikin alkur'ani wan kuma a cikin alkur'ani akwai hani an kulli zulmin wa shar an hana mu duk wani zalunci zulmun nafsi zulmin nasi ba'dihim ba'dan ko wa min zulmin nafsi ash-shirk wa huwa a'zamuhu ko da zaluntar kai ka zalunci kanka mafi girman zaluncin kai shine kai shirka da Allah ka dauki haƙƙin Allah ka bai wani wanda ba Allah ba babu zaluncin kai da ya kai wannan akwai kuma zaluntar wani wanda ba kai ba ka zalunce shi duk Allah ya yi hani akan wannan Hakanan duk wani sharri da ɗan adam yake tsoron ya same shi to Allah ya yi hani a kansa a cikin alƙur'ani ya ce fannasu fi zulmatin illam yastabi'u bi anwari kai wallahi mutane suna cikin duhu in dai ba su haskaku ba su nemi haske daga nau'i nau'i na haske na alƙur'ani ba wa fi shaƙa'in kuma mutane suna cikin taɓewa da hasara da bukusi da rashin cin nasara da bakin ciki da damuwa da kuma ƙarshe a shiga wuta illam ah, yaktabisu min khairihi in ba su ni, ba su jawo ba su gutsiri abinda Allah ya hore musu na hasken nan na alƙur'ani da kuma alherin da Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani ba ya bawon Allah abinda malam yake so ka fahimta a tafsirin wannan aya shine ba ka da wani alheri da za ka samu in baka bi alkur'ani ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce walakin in qasama nasu bi hasabil imani bil qur'ani wal intifa'i bihi ila qismayni mutane sun kasu kashi biyu dangane da wato abin da ya shafi imani da alkur'ani da kuma amfanuwa da shi yau imani da alkur'ani da kuma amfanuwa da shi alkur'ani mutane ba darajar su ɗaya sun kasu kashi biyu fa'amman na amur sai Allah ya tafsirin ya bayyana mana amma waɗanda suka yi imani billahi da Allah ai i'tarafu bi wujudihi suka yi imani cewa Allah akwai shi ba su zama cikin atheist ba waɗanda ba su yadda da samuwar Allah da mulhidai wattisafihi bi kulli wasfin kuma suka yi imani da siffantuwar Allah da kowanne wasfin kamilin siffa wadda take kammalalliya wa tanzihihi min kulli naqsin wa aibi kuma suka tsarkake shi Allah ta'ala daga kowace tawaya da aibi wa atasamu bihi kuma suka fake da shi Allah ta'ala ai laja'u ila Allah laja'u ila Allah suka fake zuwa ga Allah wa atamadu alai suka dogara da shi wa tabarra'u min hawlihim wa quwwatihim suka barranta suka wofinta daga dabararsu da ƙarfinsu ma'ana suka yi imani kaiwa ba su da wani ƙarfi ba su da wata dabara sai Allah ma'ana suka nuna wa Allah ya Allah ba mu da wata dabara ba mu da wani ƙarfi ga mu mun zo gare ka mun buga mun kasa ba inda za mu in wurinka ba wasta'anu bi rabbihim suka nemi taimakon ubangijinsu to waɗanda suka yi wannan fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadli Allah zai shigar da su cikin wata rahama wata rahama ce ta musamman keɓantacciya min ku daga gare shi take shi yasa wannan min ɗin ba tabi'idiyya ba ce ibtida'iyya yau ma'ana in sha'in miƙo wannan rahama ɗin daga Allah kun ga ashe kamar da muka yi magana jiya ba rahama ce wadda take nufin siffar zatin Allah an gane amma rahama ce makhluqa wadda Allah ta'ala ya halitta sawa'un aljanna ce ko kuma wani abin da ya na alheran duniya da lahira shi ake nufi da wannan rahmatin ɗin yasa cikin masu tafsiri mafi yawan sukan ce aljanna ake nufi yau sawa'un aljanna ce ko ba aljanna ba kowace rahama ta shiga ciki to waɗanda suka yi imani da Allah suka makalkale wa Allah suka dogara ga Allah suka yarda shi ne Allah shi ne abin bauta shi kaɗai suka tsarkake shi daga siffofin tawaya suka tabbatar masa kamala wanda ya tabbatar wa kansa to Allah ya yi alkawarin zai shigar da su wata rahama wa fadlin da kuma ƙari akan wannan rahama أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة الذي بالبيس برحمة بنتتية فيوفقهم للخيرات يساس داتي يمس قمدكتر زواج دكا الهيري ويجزل لكم المثوبات كما سنم يوي كامس لا دنسوا لا دنسوا ولكل منا أمتاوا ليه ladan da Allah yake bai wa bayinsa lada ne cike da falala inda za a ninka maka sama da abin da ka aikata in ma kuma ba sama da abin da ka aikata ba kai babu wani lada na Allah wanda bai fi abin da ka aikata an gani da haka ce ka duk abin da za a baka ba tantanta ba ce menene falala ce yawwa domin ga abin da za a ce za a ba ka lada goma to ai dama ba saboda aikin naka value ɗinsa da darajarsa ta kai wannan lada goma ba ne a dama kawai falala ce da Allah ya ya baka wannan lada goma to kuma zai iya ninka maka ninkin ba ninki yanzu duk a biyu da kai Raka a biyu da kai wa Allah nafila abinda zai baka na lada ai ba iya wannan abin da aka kalla kyawun sallar taka ce ta sa ka cancanci a baka wannan ladan ba ko ɗanwa kawai Allah ta'ala ya baka lada to kuma ladansa kowanne guda ɗaya ya fi duniya da abin da ke ciki ta wala musulmi ba in za ta ne ko kun da wannan zance haba jama'a anya kun da wannan fa duniyar a kanta fa kuke fada akan da kuke fada akan fili akan gida akan mota akan hula hmm? akan mulki a kashe al'umma lada ɗaya na Allah ya fi duk duniyar da abin da ke cikinta ya fi mutanen ciki hmm? ya fi gidajen ya fi ƙoramin ya fi duk abin da kake gani lada ɗaya da Allah zai ba to kuma a in kai nafila ɗaya za a baka goma in ka ba da kyautar dabino za a baka goma a ninka maka a ninka maka a ninka maka haɓa ni'imar Allah wallahi ta wuce duk inda mutum yake tsammani Allah ta'ala ya samu gane mu riski wannan sako na girman wato rahamar Allah wa yujzila lahum al-masubat wa yadfa anhum al-baliyat ya kade musu bala'o'i iri iri yanzu da ka san irin abin da Allah ya kare ka daga gare shi a yau a cikin ƙaddarar Allah zamanka a nan wurin karatun nan ko da Allah da kayan niyyar za ka je wani wuri kana cikin shirin tafiyar sai ka fasa ka ce kai gari dai in je gun karatu Allah a wannan wurin da za ka an kaddara wata musifa za ka auku wanda suka je sun mutu kai baka je ba ka taho duk inda ka ga kanka ka kaddara wani alheri ne Allah ta'ala ya nufe ka da shi da kana wani wurin ƙila akwai wani bala'i da Allah ya ɗauke maka da ka taho an fahimci wani wannan misali ne kawai a cikin kowane yanayi ka kaddara wannan abu ka rika gode wa Allah akan duk halin da kake ciki in jarabawar ta zo kuma ka roƙe shi ya sa ta zama wadda za ka iya haƙuri a kanta ka jure kuma ka roƙe shi ya baka lada kuma ka yi haƙuri ka sallama ka miƙa wuya cewa ka yarda daga Allah take sannan kuma ka yarda wanda wannan mataki ne da ba kowa ke iya shi ba in an maka bala'i na farko mene haƙuri na biyu sallamawa cewa daga Allah yake na uku kuma na ƙarshe ka yarda cewa kai bawa ne na Allah zai jarrabe ka da abin da ya ga dama ya barka da talauci yau kwananka uku ba ko biyar a aljihunka ka haƙura da haka cewa haka Allah ya ƙaddara maka ba ƙiyayya ba ce domin wanda ya bewa ƙila bai amfani da ita ma yadda ya kamata ba ƙila Allah ya san in ya baka za ka je kai saɓon Allah da shi da a baka kai saɓon Allah da a hana ka wanne ne ya fi kada hana ka to kai ashe baka san sirrin hannun ba da ka karka ji haushi dan an hana ka wani abu ka roƙi Allah ka sai ya Allah ka sa wannan abin shine mafi alheri gare ni abinda ban sani ba a cikin kaddararka da kudurarka da rubutunka wa fi sabiqi ilmika Allah ka sa shine yafi alheri gare ni ha Allah ta'ala ya sa ina da kun ga wannan abun fa wallahi da zaka same shi mun baka da imani mai karfi da aqida mai kakkiya amma in kullum ma'auninka wallahi shine wannan duniyar da abokanka da matakan wasu da suka fi ka kallo sama ka kallo ƙasa ka kalli da ka kalli abu ka yi ƙwafa hmm? ƙila ma ka yi zagi ka kasa haƙuri to za ka gan a cikin wahala za ka kun yarda Allah ya mutum mutumin da ya bari duniya ta zama ita ce za ta hukunta yadda zai hukunta mu'amalarsa da Allah to bai kyauta ba mai eh, ka da mu'amalarka da Allah based on yadda ka yi imani da Allah yadda Allah yake yadda Allah ya karantar da kai a Qur'ani yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya karantar da kai Za ka ji daɗin wannan rayuwar amma in da ɓacin ranka emotions ɗinka da sentiments ɗinka in su za su hukunta yadda za ka yi mu'amala da Allah to hakika ka shiga uku Allah ta Allah kyautata mana Allah ta mu fahimci waɗannan abubuwa na shari'a sai ce wa yalfa anhumul baliyati wal makruhati hakanan Allah ta'ala zai kade masa abin da yake a bala'o'i da kuma abin ki wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima kuma sannan Allah ta'ala zai shiryar da su wa yahdihim zai shiryar da su ilaihi zuwa gare shi wasu malamai su ce ilaihi ilal fadli yau tun da an ambace shi zuwa ga wannan falala yau amma dai in ka ɗauke shi akan umumi yau zuwa ga Allah zuwa ga falalar Allah yau kamar yadda kai a wajen i'tisami da muka yi magana jiya ko yawwa ta'tasim billahi ko bi ma'ana talja'u ilayhi wa ta'tamid alayhi wa tatawakkal alayhi wa tatlubu kala'ahu wa hifdhahu ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka dogara gare shi ka sallama masa komai ka fake duk bala'i da ya zo ka koma gunsa don shi ne itisami in kuma aka fassara shi da cewa tisami shi ne ta masuki kai riko da to kai riko da alkur'ani kai riko da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda riko da su sababi ne da zai sa Allah ta'ala ya kiyaye ka daga kowane sharri to haka anan yawa in aka mai da zamirin zuwa ga Allah ta'ala shine Allah zai shiryar da ku zuwa gare shi ko a mai da lamirin zuwa ga wannan falalar cewa Allah zai shiryar da ku zuwa ga wannan falalar da ce zai muku duk wannan za a iya daukar sa ai yuwaffiquhum sai da malam ya fassara zai ba su gamdakatar zai musu gamdakatar da dacewa lil ilmi wal amali Wani kuma shine mafi girman abin da za a yi wa dan adam Allah ya baka ilimi Allah kuma ya hore maka aiki da ilimi ma'arifatan bil wal'amali bi amali sanin gaskiya da kuma aiki da ita babu abin da kai wannan Allah ya hore maka ka san gaskiya kuma yi aiki da gaskiya wani dalilin rashin shiriyarsa shine rashin sanin gaskiya ya san gaskiya a bai san gaskiyar ba shi yasa bai bi ba yana bautawa Allah da me da jahilci wani kuma ya sani amma yana bautawa Allah da son zuciya ya aiki da abin da ya sani an fahimci wannan yau shi kuma wani menene mai kangarewa mai tsaurin kai da tsaurin ido saboda ya sani amma ya ƙi bi to kai ku in Allah ya haɗa maka al wal amal to kafi kowa daraja Allah ta'ala ya taimake mu da al wa al-amal haqqi wal amali bihi ai wa man lam yu'min billahi to ma'anar zancan akhzan bi mafhum al-mukhalafa yawwa sune kismaini din an faɗi kismin farko yawwa kashin farko waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka makalkale suka fake zuwa ga Allah da alkur'ani suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to makomarsu ita ce wannan Allah zai shigar da su wata rahama Allah zai shigar da su wata falala ku duba ku gani malamai suna cewa wannan na kira da ake sakowa tana nuna faɗin abun kai kanka baka tsawara wacce irin rahama bace baka tsawara baka fahimci baka kuma san ba za ka iya halarto a zuciyarka ka san wacce irin falala bace Yau, wacce irin falala ce duk baka sani kuma wa yahdihim ilaihi, siratan mustaqima shi ma hadi yanzu ita ma hanyar wata iri wato hanya ce mai daɗi mai sauƙi gangariya babu kwazazzabai a cikinta zuwa ga Allah ta'ala zuwa ga rahamar Allah zuwa ga taufiƙin Allah da kuma dukkan falalar da Allah ta'ala ya kintsawa bayi zaka wannan abin ya isa ka gano cewa wallahi falalar Allah faɗinta ya wuce duk tunaninka ya wuce tunaninka sai ce to wa man lam yu'min billahi amma wanda bai imani da Allah din ba wa ya'tasim bihi kuma bai makale wa Allah ya fake da shi ba wa yatamassak bi kitabihi kuma bai kama littafin Allah ya yi riko da shi ba to mana'ahum min rahmatihi to Allah zai haramta zai hana shi wannan rahamar ta ba zai samu ba wannan ya isa kuma ta wani gefe ya jefa maka tsoro a zuciyarka ya kai ba tun da aka faɗi wannan ashe kenan wallahi in baka yi imani da Allah ka bauta maka ba kuma baka bi Allah ba ka bi littafin Allah ba baka bi manzan Allah ba to lalle baka cikin waɗanda fasa yudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima don haka ka duba waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata in har baka bi Allah ba baka bi kur'ani ba baka bi manzon Allah na sallallahu to kishiyar waɗannan abubuwan uku su ka samu ashe kenan fasayudkhiluhum fi aksi rahmatillah zikri rahmatillah in aljanna ita ce rahmatan to kaga kenan mutum me zai shiga wuta zai shiga fadlin babu wani kari da za a yi maka hukuncin keke da keke za a yi maka babu wani abu sai Allah ce ku bar shi iya aikin da ya aikata a bar shi babu ninkin ba ninkin ko wani ya isa bala'i wallahi a ce ka zo ran kiyama ladanka babu wannan abu'afan afan din a barka iya abin da kai shi za a baka wallahi mutum ya shiga uku to kuma ka duba da ma aikin naka nawa yake me ka aikata da har ka cancanci a baka wani abu yasa aljanna ta fi ƙarfin a baka ita domin aiki sai dai a ce aikin sababi ne domin shine al'asulu a babin imani in babu shi imanin yana da tawaya aljanna ko ba a shigar ta sai da imani shi yasa sharaɗin aiki a cikin imani in ba haka ba ba wannan sababi ya ɗin ba to shiga aljanna dama rahamar Allah sai bahta أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمني وإياكم بإدخالنا جنته ورحمته الله تعالى تقدموا الجنة ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته تؤلى به أنا شيء من الرحمة وحرمهم من فضله هكذا ذاكر انت وحرمهم من عبادك تحريم من يوى حرام حرمه يا هنش يوى فيه لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم من حرم يدي دعوة النحديث من حرم با حرم بل يوى من حرم خيرها كما كنت خيرها لي. yawa man hurima ay huwa hurima mabni layli ma lam yusamma fa'ilu to ina na'ibul fa'il shine huwa mustatir ne shi yasa aka yi nasba ga shi maf'ulin bin nan na biyu shine a ce khairaha mun gane abin yawa to abin da nake so in faɗa shine bayanin khaira cewa wannan haramahum ba haramahum da ka karanta ba yawa haramahum min fadli Allah zai hana su falalan nan tasa Allah ku baya ruwa wallahi in ka ga Allah ya hana ka wani abu kai ne ka hana kanka aikin ka ne musifar ka ce taurin kanka ne kin bin Allah da kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai shi ya jefa ka cikin wannan musifa amma Allah rahamarsa haba wanda za a zo ya kare bayinsa baki daya a gama su shiga aljanna sai na ƙarshe akhir man yadkhulul janna ƙarshen wanda zai shiga aljanna sai an gama da kowa ya fi da rai sai Allah zai ce ta kai kuma mai kai abin da sai a duba sai a samu tsaka, sai a duba a cikin ayyukansa a rayuwarsa ya taba faɗin la ilaha illallah sai a ce to je ka saboda wannan je ka shiga faɗin la ilaha illallah amma fa a faɗe ta ne mai yau. da imani ka yadda da gaske cewa Allah ta'ala babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi amma wallahi duk wanda a cikin zuciyarsa ko ya faɗi la ilaha illallah da baki ya girmama wani ko ɗan adam ko aljani ko wani gunki ya girmama shi girman da yake baiwa Allah ya yi tarayya da Allah da wani a zuciyarsa to ko ya faɗi la ilaha illallah da baki in zuciyarsa tana alfahari da shirka da son shirka da tallan shirka da sha'awar shirka to ba cikin waɗanda za su amfana da wannan faɗin na la'ila a illallah Allah ta'ala ya kare mu Allah ya ba mu ikhlasi cikin faɗin la'ila ilaha illallah haka haramahum min fadli wa khalla bainahum wa bain anfusihim la ilaha illallah Allah sai ya bar su da kansu ce ku je ku karata eh, ku ceci kanku hmm. duk ko wanda Allah wanda ya fi kowa rahama aka ce ya juya masa baya to ba za ka samu ko wanda zai taimaka maka Ke shi yasa yake faɗi duk waɗanda wala ya ji duna lahum min lahi waliyan wala nasira tunda in Allah ta'ala ya juya maka baya to wane ne ma tukun zai iya zuwa cikin kare hmm? kai yanzu dan Allah a tare duk duniya gaban ubangiji sai Allah ya rabu da wane kai kuma zai ka tafi gunsa kai ne za ka taimaka masa kai wannan ma shiga uku ce a ce kana san wanda Allah baya so Allah ya kyauta mu karasa yace wa khalla bainahum wa bain anfusihim falam yahtadu dan haka ba za su shiryu ba kun ga babu rahma babu fadl babu shiriya lam yahtadu bal me za su samu dallu dalalan mubina bata za su bata batan da suke batan da yake bayyananne yawwa uqubatan lahum ala tarkihim al-iman wannan uquba ce saboda sun bar imani sun ƙi fa hasalat lahum al-khaybatu wal-hirman da aka sai abinda zai same su shine tabewa da kuma wato a hana su dukkan falala wato su zama cikin bu'usi da lalacewa da rashi nas'aluhu ta'ala al-afwa wal-afiyata wal-mu'afa muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa Allah kuma ya ba mu lafiya Allah kuma ya tsare mu daga kowanne sharri wannan tana cikin addu'a ga mamiya da ta haɗe maka maganin duk wani lamari ina mai neman dafa'i da kawo dabara ko to ka roƙi Allah al'afuwa Afiya, wal mu'afa hmm, Allah ta'ala ya mana duka to sai Allah ta'ala ce yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala yanayin mutane suna yi maka fatawa yastaftunaka ay yatlubuna minka al fatwa shine istifta'i qul illahu yuftikum kace Allah ya nemi ku fatawa sai ana siffanta Allah daga cikin af'aluhu daga cikin ayyukansa shine yufti yana fatwa yana bada yana isdarin hukunci ko shine ma nan dama fatawa fatawar ba tambayar ba yin fatawa da fatawa amsa fatawa yin magana ikhbari bil hukum a shari'i ko yau shine dama ma'anar fatawa al-ikhbaru bil e, to eh, ishi kuma istifta'i shine neman fatawar to Allah baya neman komai amma dan adam shine ke neman fatawa nan al-mukhatabuna wanda Allah ta'ala yake magana da su ko a kansu shine wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastaftunaka ya rasulullah Allah ta'ala yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna tambayarka suna neman fatawa a gonka kul to ka ce Allahu yuftikum Allah yana ba ku labarin hukunci fil kalalati dangane da al-kalala, alkalala menene kalala in Allah ta'ala sauran minti nawa in Allah ya kai mu zamu magana akan sababin nuzulin wannan aya da kuma sauran abubuwan da suka shafe ta da bayanin ma'anoninta alkalala kafin minti biyar din ya kare shine asalin kalmar daga al-iklil al-iklil huwa ma ahata bi kulli shay au ma ahata bi shay'in ma ahata bi shay'in duk abin da ya zagaye wani abu dan haka alkalalatu a nan abin da ake nufi shine alhawashi alhawashi ne ake nufi da alhawashi su ne yan uwa asali mutum dangane da yadda yanayin rayuwarsa take ya fito ne ko yana da salasu shu'ab shu'uba shu'uba shu'uba guda uku in wato akwai shu'batu min akwai wani yankin daga gare shi ya fito wannan shi ake kira far'insa shi ne ɗaya wannan so ake ce walad akwai kuma far'un aslun lahu abin da kan shu'ubatun aslun lahu akwai wani yankin wanda shi asalinsa ne ma'ana daga nan shi din ya fito wannan su ne iyaye an gane suna ake ce mene usul kyau kun ga mun ji furu ɗaya usul kuma ne iyaye yauwa akwai kuma shu'ubatun min asliki kun gane shu'ubatun min asliki akwai abin da ya fito daga nasa asalin daga asalinsa mai asalinsa babansa ko to wanda ya fito daga babansa wannan su ake cewa mene yan uwa an fahimta shi yasa ake cewa aslun wa far'un wa hawashi asali shine uba da kaka ko yawa nan uwa da kaka wa in ala ko kace wa in alau dukkanin su akwai kuma far'i shine ɗa da ya fito daga gare ka wannan kalmar ɗa a hausance an faɗe ta ne haka a larabci ma hakan an ce walad ba ta nufin namiji ana nufin ko namiji ko mace abin da yadda yake kai ka haife shi wannan ana ce masa mene far'inka to shi kuma wanda iyayenka ne suka haife shi kaga tarayya kuka yi a wajen iyaye to wannan su ake ce mahawashi shi to su ake nufi da kalala in imru'un halaka laysa lahu akhun ko aw ukhtun haka abu haka ayati ke ko laysa lahu waladun kai na'am wannan na koma can ta farkon sura in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka to zamu zo zancen gadon gobe insha Allah ta'ala na wannan. in mutum ya mutu mutum ya mutu laisa lahu waladu ba shi da ɗa nan ba a ambaci walidun ba malamai suka ce me yasa ba a ambaci wannan ba saboda za a fahimci maganar hadda walidun din tunda Allah ya ce falaha nisfu ma taraka domin kuwa dama ai samu samun uba yana cikin dalilan da suke hana ya ta samu nisufi tun da ku aka ce za ta samu nisufi to an san babu uba ne shi sa da ka ko ba a faɗa ba laisa lahu waladun wala walidun nafsin yake nuna mana za mu zo mu ƙarin bayanin wannan insha Allah Allah Allah ya ƙara mana fahimta asalin wannan aya ta sauka a dalilin abinda al-imam muslim ya ruwaito na hadisin jabir dan abdullah radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina abubakar suka zo duba shi ku ga halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin sahabban sahabbansa yana gaishe su wani ba shi da lafiya sai ce mu je mu duba shi shi fa yafi kowa daraja ko gana ko kwanto ya fi kowa kyan hali to amma zai tashi ya bi gidan ɗalibansa sannan sai ya kai wannan ziyara ko bai wancan ziyara wani ba shi da lafiya ce to ya je gidan jabir jabir ya rasu ba ta babansa kuma an kashe shi tun yakin uhud in ga ba uba an gane kuma sannan yana da yan uwa kuma mata shine yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za ka bani shawara in yi na wasiya dangane da dukiyata in ba da sulusai ne yake ka kyauta ne ka ƙara ko kada ya yawa sai ya ce to haddai ƙarshen hadisi sai ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuru bai bashi amsa ba sai ya juyo daga baya sai ba shi amsa sai aka saukar da wani aka saukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya wajen ƙarshe ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa har wasu malamai suke cewa wannan aya ita ce ayar ƙarshe da aka saukar a Qur'ani baki wasu ma akwai masu faɗin wannan aya to a Qur'ani kakaf wannan ce ayar ƙarshe to ya ma'anar ta take insha Allah ta'ala za mu wannan dai kauli ne akwai kaulin ah, ah, da ya nuna wata ayar daban ah, ba wannan ba ta wajen ƙarshe suratu albakara ko yawwa wannan ta zancen yawma turjawa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yawwa wannan aya wasu malamai sun ce ita ce ƙarshen abin da aka sauka wani Allah wannan yana nufin fil ahkami ko wancan kuma kun ga magana ce umuman ta wa'azi kamar yadda dai malamai sukan tattauna wannan wajen bayanin waɗannan irin abubuwa ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani Allah kuma ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ka ba mu taufiki ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ya Allah dukkan abin damuwa Allah ka kaɗe mana tashin hankali da tsoro da muke muke wato tsoronsa kada ya auku muna roƙon Allah ta'ala ya kaɗe shi ya kawar da shi duk masu da kuma su kawo mana tashin hankali da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe a wannan ƙasa muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganin su Allah ya mana maganin su Allah kuma ya mai da sharrin su kan kawunan su dukkan eh, abin alheri Allah tabbatar mana dukkan sharri kuma Allah kaɗe mana shi Allah sa mana albarka a gidajenmu Allah sa mana albarka a matanmu da 'ya'yanmu Allah ba mu wato dukkan abin da muke so na alheri Allah kaɗe mana dukkan sharri da wanda muka sani da wanda bamu sani ba wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya hakuri malam na manta ban yi tallan wannan ba a ah, kwamitin marayu na yatim foundation wanda suke da tawaru da yawa Allah ƙara musu tawaru. ko? yawon yana kyau tallata wannan su ƙara ta da ƙarfi a aikin nan da suke yi mai muhimmanci ne Allah ƙara musu ƙarfin gwiwa ga akawun number da suka ambata a sanar kuma suna fata muna fata mu ma za Allah a taimaka a ba da wannan gudunmowa duka minna ne wa ilaina ko mun bayar eh, ba wani za wa amfani da shi ba in ba 'ya'yanmu da 'yan uwanmu kannanmu da yayyanmu suka mutu suka bari su ake wannan hidima yawwa da kuɗin makarantarsu da kayan sallah sa musu farin ciki da sauransu akwai ah, account na zenith bank 1222 7774895 daya biyu biyu bakwai guda uku wato bakwai bakwai da bakwai da hudu da takwas da tara da biyar wani na zini ke akwai na first bank shi kuma shi ne uku da sifili da takwas da shida da biyar da sifili da hudu da takwas da ɗaya da uku 308-650-4813 shi ne na first bank hmm. Allah sa a kowa ne mai fitar da wani abu ya baya Allah sa a dace barakallahu fiku صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام